zai gane waɗansu kayayyakinsa da suka ɓace kuma idan kana bin wani mutum bashi sai ka ga kayi irin wannan mafarkin to insha Allahu ba da jimawa ba za ka ga mutumin nan ya zo ya biya ka Allah ya samu dace amin